insha Allah assalamu alaikum ba wata damuwa insha Allah ba matsala zan kira ka eh, sai mu magana ba sai mu karasa da abin da ya kamata mu karasa wannan ba matsala bane to shikenan bari zan kira ka dama na shirya ne zan je gidan barkar zulai sabura wai ke me ki da miki ni ba na san irin wannan shirman da kike ma kin zo kin sani a gaba kin wani kere ne kuma kin san waye nake yi amma kin so kina ta buga mun sallama sallama ta yake ansa sallama a ce da shi bai bi ka'idojin addinin musulunci ba ya kamata kai ma a dinga baka dama mana kana abun nana kawai saboda zaki unguwa shi kenan sai ki zo ki zo ki wani tsayin wani kire ya ka kina ta min jirme ni ba na son irin wannan tsarin don Allah a daina mun haka ba na jin daɗi Allah ya baka hakuri amin inda ka kike ki je ki je kawai eh <laughs> eh abuwa da Allah baka da matsala eh na gama da abin da nake yi kawai zan neme ka bari dai to zan sake kiran ka zan sake kiran ka ni gaskiya fa ni na fa kasa gane abin da kake ne ban gane ba wani wace irin rayuwa ce a zamantakewar da muke saboda Allah daga na ce zan je unguwa kawai sai ka ringa bari na saka kamar irin baka damu da ni ba ko baka nuna ma wani kishi a kai na haba dan Allah ai ya kamata a ce irin ka dan turza ma dai hakan nan ka dan irin ana ni an ki hana kidin ku har abada tsakanin maza da mata akwai wannan adawar kullum ku ba a muku daidai shikenan kuma kuma kan kuma daidai ba duk masifar da ake fama da ita da tashin hankalin da ake suke faruwa tsakanin unguwanni da lunguna duk akan maganar unguwa ne ko ka batta ko baka batta ba da ka fita fut ita ma mace ta fice mai da aka sassako saboda wannan dalilin kuma an baki dama kin tambaya an ce ki je to kuma duk da haka sai an sake nuna min laifi sai an ce wani abu me kuma ke so ne miki bayan wannan abin da nake so kai shine ki tafi ki ki je inda zaki mana ki tafi kan taliki ki je ki jawo ki dawo mm, mm, dama uh, abin da nake so ai na yi amfani da wannan daman ne tunda na ga ka shirya lokacin fita ka ofis yayi sai ka rage mun hanya ka sauke ni a kofar gidan in so sai ka wuce a ni ba fita zan yi ba ba ruwanki da shiri na dan na shirya dole ne sai na fita yanzu na ga kayi wanka kuma yi breakfast ka shirya ya kam ba dan Allah dan annabi to ban da niyya ki fita ki tafi inda zaki ni kullewa zan yanzu da kin ma fita ni aiki zan yi gida da haka ni ban shirya fita ba na san kina da labarin abin da ake yanzu idan ana mitin a duniya ga ni ga ka mutum yana kallon ka kuru abin da zan yi kenan dan haka shirin da nayi ba zai yi a ganin wujiga wujiga ba saboda kawai ina zaune a gida zan gana da manya-manyan mutane waɗanda ya kamata mu tattauna da su da haka in na shiga kwamfuta ta zan kunna zan jona a intanet kai tsaye ana kallo na mana tattauna da mutane wannan shi zan yi shiri na haka ne ba fita zan ba saboda haka ni gidana ma eh, ofishina ne kasuwa ta ce abinda duk na ga dama zan yi a gidana ki kwata ki je inda zaki do Allah ki zaman ki da yamma in kin gama abinda da kike yi ki taɓa wani sai zan da kin da ki gaskiya maganar da na faɗa ta baya ita ce wallahi kai yanzu tsakani da Allah Allah ya yi maka sutura kana da abun fawon da zaka kai ni cikin mutunci ka fi so sai na fita titi na tsaya ina tare mai a daidaita sahu sannan a kai ni unguwa saboda Allah da Annabi baki da kuna da sahu ne ban baki ba sabura ki fita kake wata mare ki fita ki je inda zaki je ki dawo yawa ki zaman ki mai ki wuni a can na da nada da ke na rantse da Allah sai in fasa zuwa unguwan ma kwata kwata ai da kike a sakin ta ki je zan dawo da ke in kin tafi na da da ke ai tunda kika ce zaki sai kin je Allah wadara wanda ba cika alƙawari shi kuma ya kin yi dauki alƙawari zaki je mutane kuma kice ba zaki ba ni kin ga kullu kofa ta ma zan yi shara ne? A'a shara na mar. Ah, eh, eh, eh, Samira an kammala Samira an kammala shara kenan. Eh. To to to shikenan sai ki je ki karasa ragowar Aisha. Share ragowar kuma sai abu ta kasa. Je ki karasa. Ki karasa ragowar barasa. Sabira shi kin dawo. Tabbas biri yayi kama da mutum. To kuma ke haka muka da kai? Ke da muka da ke idan kin kammala abin da kike yi za ki min waya. Zo da koki. kuma kawai sai ki da sai ki to gida ana ta share share na ga gidan ne ya yi dan yi budu budu na ce ta zo ta dan gyara haka da ta shigo ciki ta zo ta dan da shi shine dalilin da yasa idan na tambaye ka unguwa kawai kake cewa na tafi ba tare da ka hana ni ba kawai sai ka ce ka bani dama na tafi unguwa ashe abin da kake kullawa kenan a cikin gidan nan wai me haka ne ne ni ba na son shirme ke duk wanda ya kare doka dole ya dinga tare da matsala ke da muka da kira ki zaki da dole idan ki zo ki rika zace zace abubuwa ki rika zace abubuwa bayan da bayan da suke ba ko ba haka ba ba mu magana ce tona wani abun nan yo sharban da kimin shara cikin gidan nan guri ya busu busu da shi tsakani da Allah ina tattauna da mutane suna gani na a rika ganin gidana da dauda wannan dalilin yasa nace to zo dan kikin samu kafin ki je gida tunda ke kisa kafa kin fito ki ko komai a ciki za ki zo ki rika wani wani maganganu da Allah ba dai kika ka ta gidan ba aiki take ba gaskiya ka bani mamaki saboda ban tsammanin haka daga gare ka ba. Yarinyar da kake nuna ka tsane ta, idan muna zaune kake hanzarar ta, kana nuna gaba ɗaya ma ba ma ka ra'ayinta, ashe kawai dama wannan duk abu ne na ganin ido na. Sai bana na sai ka janyo ta. To wani janyo ta in yi menene ne ne ne. Ai kun kika kata gidan nan, idan kin san ba ta da amfanin da za ta yi min, me yasa kika kawo ta? Idan kin san ke zaki isa biyan dukkan bukatun da suke tattare da ni, ai da biki kawo ta ba. to tunda kika kace kuma gashin ta zo abin da ya kamata ta yi tana yi ta kuma me a ciki kuma wani kalubale a ciki ba mu magana ce ta wani abin nan yo ruban da kimin shara a cikin gidan nan guri ya busu da shi tsakani da Allah ina tattauna da mutane suna gani na a rika ganin gidana da dauda wannan dalilin yasa nace to zo dan kikin tsamu kafin ki je gida tunda kin sa kafa kin fice waki to kuma me a ciki zaki zo ki rika wani wani maganganu da Allah ba zai ka ta gidan ba aiki take ba a yanzu haka na da bakin da zaka buda baki ka gaya min wannan kalmar ka ce wai ba ni da lokacin da zan zo in ma shara bayan kullum sai na zo so biyu na share ɗakin ka safe da yamma na yi mofin na buge na yi komai duk abin da kake bukata ina maka ina da lokacin da nake shiga kicin ko kicin ba ta shiga ta yi min girki daga awa ɗaya zuwa awa goma in shirya ma abin da kake so wanda zai faranta maka ranka to kinga tunda abin nake haka ne sabira ba fa tsoron ki ba ki ji ba gwaran fito firi firi miki bayani da kika ganin na zo da ita kake kake fasara ni ke dauke ni a wani wani wani wani wani matsayi na daban magana nake yarinyar nan eh, auren ta zan yi saboda ni fa na faga jifa yawa karfin hali kawai nake ba shekara da shekaru na tare da ke dauriya nake ba ba hon yanda nake so fa nake samu ba da ma na fito na ga miki nawa wani a cikin madaukaka da kike ganin sa a duniya kansu su ma me ba sai eh da koma waye ni na yi iya kokari na ba me dan zan aure ta shikenan ba a kula ba damuwa ba abin da zamu gani me ban miki ba menene ban miki ba a rayuwar nan da haka kika zo gidana me biki samu ba na miki komai saboda haka arziki na ne yana da damar da zan yi abin da nake so ba zai yi ba hakurin saboda kawai ke ina auren ki shikenan na auri mata ta ladan noma kuma tsakani da Allah kuma sai a ce kawai kuma ina son ga abin da zan yi kuma ki zo ki min wani kabe kabe ki sani a gaba ke zaki min doka ko zai yi ba magana ta gaskiya allah da bukatar ni ma in sha na nema abin da nake bukata ni ma in mori rayuwata dole ka gaya mun haka yau na tabbatar da cewa dan adam butuli ne har da zaka bude baki ka tsaya kana mun gori kana cewa wai ka taimake ni ni wani irin taimako ne ban maka ba lokacin da baka da shi kana kasa kayan miya jarin ma ba naka bane Sa'adu, fiya dai? Daga tun da ka fito kana tsaye a bakin ƙofar nan? Sabura, ina zan ta. kai in sa da nake ji a rayuwar nan. Wannan masifa har ina. duk wahalar da na sha ta karatu duk abin da nake tunanin zan yi na sha na gama na gama amma ga sha biya gagara na gama komai komai ya ƙare kina kallo da ilimi na da komai ina sana'a kanya abubuwa ba za su yi ba gaban ki ga hakun dasta din nan nayi yanzu kuma sai da nazo lokacin da nake tunanin zan mori karatu na ake magana zan dauke su a budin kudi sannan na bayar sannan in ƙarasa abin da zan je ne sannan samu abin da nake nema ina na gansu wannan rayuwar ni ji nake gaba ɗaya ni gaba ɗaya ma injini kawai ba na nan ba ni fa ji nake ba ba za a iya nema na a rasa gaba ɗaya ba idan ba ni zan iya haƙura da kowa tafiya ta inda zan tafi kawai ni je da rayuwa a gurin ni ba zan iya zama da kowa ba ba zan iya riƙe kowa ba yanzu ha ba sa'adu wace irin mummunan kalma ke fita daga bakinka wannan ai tamkar sabo kake yi Ubangiji fa dole jarrabu bawansa lokacin da ita dama kuma ta hanyar da yake so. Kuma Ubangiji Allah iya son bawa mai juriya da haƙuri akan dukkanin irin kaddarar da zai jarrabu bawa da shi. Kar ka nemi ka kauce wa tafarkin Ubangiji. Kawai saboda musibar talauci ko Ya zan yi, ya zan yi sabira. Ina da kuɗin da zan zarge kaina ne yanzu. Ina zan yi. Sanin kanki ne yanzu gidan nan haya nake ko? Da ni zan iya biya. Da ni zan ci gaba da rayuwa ta sana'a zan yi. kuma saboda wannan har sai ka ce zaka haƙura da sunnat rasul sunnat rasul ka ce zaka haƙura da shi saboda kawai kana cikin wani yanayi na rayuwa gaskiya wannan kuskure ne dan Allah ka kwantar da hankalinka wallahi Allah ba na so na ganka a cikin yanayi na damuwa na san dama tuntune harkar gwarin nan ba za ta rike mu ba kayan miyan nan ba zai yiwu ba dole in ka je ka siyo kasuwar nan yanzu ba samuwa take ba sai a kwana uku ba su ba su kare ba duk sun sun rube sun narke sai dai a zubar da su karan motar ma ba tafiya yake na nawa ake samu karan kansu a yi ne in kun yi aikin ma kai da ubangidan naka me ike samu balle ya je biya balan balle kai ma izo isan maka wani abu ba zai yiwu ba amma gaskiya ba na jin daɗin irin kalaman da kake ka kwantar da hankalinka sha Allah ba zan taɓa bari ka wofanta ba kamar yadda na yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa wofanta mu kuma zan taimake ka bakin iyawata duk abin da na mallaka ni amfanin shi idan ban rufa ma mijina asiri ba ka sani cewa kai ne suturata kai ne marufar asiri na yanzu kina da rabu da zake bani da juya yi mu'amala da ke tabbas ina da shi ina da shi saboda akwai dama dukiyata da nake da ita da mahaifin ne ya babbawa kowa adadin nashi kuma ana juya mana ana mana business da shi ni zan iya mallaka ma komai bisa amana tunda zaman aure ne ya haɗa da kai ka ci gaba da juyawa na san ubangiji zai shiga lamarinmu idan Allah isa mana wurin arziki shi kenan kan ba ku na gode na samu nutsuwa ai ko zan taɓa manta da wannan abin da kika ba wannan ba komai ba na imani da Allah akalla ba a ƙasar ba idan na haɗa kadarorin da nake da su ba za su gaza ma miliyan bakwai zuwa sama da haka ba a na warware ishe ka kai duk abin da kai na warware na fita fut daga cikin musifa da tashi don Allah ka kwantar da hankali dole ba kwanta sabra <laughs> wanda yake jira Allah ya kuma jira ina ta fama wahala ashe ina da mafita a gidana ni nake zuwa in taimaka idan na yi aiki in ɗauka in baka kullum ina ɗaga hannu ruwa na fita a idona ina roƙon Allah ya canza maka sana'a Allah ya canza ma yanzu kayi kuɗi kayi gidaje kana hawa manyan motoci har za ka buɗe baki kai mini gori me wannan azamar ta kai ni ba ta kai ni kyau ba ba ta kai ni sura ba ba ta ci ni nasaba ba me ya burge ka don Allah tsakanin kai. sabura ni ba na son wannan kirman banzan za ki riƙa ɗauko min labarai kina bani idan ba ta da amfani mai yasa kika dauko ta kika ta da kin san zaki iya wadatar da ni ai da kin zauna ke kada kin kula da ni saboda haka tun da kika kata kin san ashe akwai amfani da za ta yi mun kuma yanzu amfanin na gani yawa me ba miki ba a duniyar nan na fa yi kokari fa gaskiya hakuri fa nake nima fa tsofan lokaci me ban yi miki ba albishirin ka goro ba zan hana ka aure ba saboda ko ni ba zan hana ka ba zan haramta ma abin da Allah subhanahu wataala ya halakta maka ba mm. amma ka sani cewa duk neman auren da ba a yi shi ta tafarkin Allah ba mm. to wallahi babu nasara a tattare da shi wannan kuskure kake aikatawa babba kin ga malama ni ba zan ci duk da a gidana ba dole in maka wallahi to ki kin ga ni ba kin ga ba za fa mu iya hakura fa hakura da me sai mu hakura menene na yi na da Allah ba za ki zo ki dinga daga mun hankali kina ta min da hankali ba abinda ne ni ba zan fasa ba ko ki tsaya ko ki tafi eh wannan kuma kike ji idan baka yi haka ba ai baka nuna min kai cikakken dan adam bane a ah, to ko ma me kika ce saboda ko gorin da kake mun wai ba abin da baka mun ba eh, eh. ni kafin ka mun me ban maka ba ko ka manta a yanayin da na tsince ka na baka soyayya tsakani da Allah kana dakon fasinja kuma abin da kake haya da shi ma bashi ne ni nake taimaka maka nake haɗa kake biyan balance ɗin da kake biya. Tabbas Sabira yanzu na tabbatar da cewa lallai ba za mu yi rayuwa da ba yanzu nan gaba. Saboda magana kike ta kina so eh, wato ki rika goranta min saboda haka sai na tara jama'a ki zo ki ce musu a ah, kin taimake ni lokacin na kwadasta ko ko a lokacin na aikin kayan miya ko ba haka ba to arziki na Allah ne kuma yi min saboda kuma kuma wanda sai kwacin kuɗi na komai na Allah ne Allah yana ba wanda ya ga dama kuma ya bani yawa da haka magana ta gaskiya mu tattara ni fa za mu iya hakura magana ta gaskiya da dai ki zo ki rika sani a gaba ki hana da rawar gaban hanzi yawa ni kuɗi da ina ina son muri abina in kin gama abin da kike ki tafi garki kare shigo min nan gurin yawa magana kuma ita da da magabatan ki dama a gurin sana karɓo ki yawa Allah ka saka mu idan ina da haƙƙi akan bawan kai ya Allah Ubangiji ka saka mu idan kuma ni ya zalunta Ubangiji Allah kafi kowa sani Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Um, kai ne wanda yake zama a gidan ne? Um, Sabira? Na'am. Ashe ku ke ce? Ƙwarai ma kuwa, ni ce. Sabira ke ce haƙiƙa kika yi ɗos da ke? kika yi bajau kika yi bayau Allahu akbar kabira amma na ji daɗi ashe sabura kin samu labarin halin da ya same ni a rayuwa kin ga da yadda na samu kaina na zama wani iri yanzu ma da naji an ce an zo to shine nake ta dan kokari saboda mm, gidan nan kin san an yi sa da komai da kika gani yanzu daga ni sai kayan na nake ta kokari saboda kada zo su ganna a cikin wani hali irin ƙara min abubuwa dai na wulakanci nake son na zo na roƙi alfarma ashe ke ce kika zo guri na sabura Allahu akbar Allahu akbar na ji daɗi wato zuwa kika yi mu dan sake kullewa mu daidai a ci gaba da tafiya irin ta baya na san kin kanki kin san na yi kuskure a baya astaghfirullah astaghfirullah ka dan gaggauta tufar da yawun bakinka ba abin da ya kawo ni kenan ba ni ce wacce aka yi gwanjon gidan nan da mota da komai na gidan nan na siya ke aka yi gwanjo um, kuma yanzu ma abin da ya kawo ni dama na zo ne don in san waye a ciki na kuma duba na ga wani irin gyare-gyare gidan yake bukata saboda ina tunanin nan zan dawo na zauna wannan dalilin shi yasa kaga ban zo da mutane ba saboda sanayyar da ke tsakanina da kai na lillahi wa ina ilaihi raji'un sabira kin ga yadda Allah ya dani ki duba da ki gani ki tausaya ko dan darajar 'yan 'ya'yan da suke tsakaninmu tunda yanzu ke Allah ya miki arziki kuma kin san cewa na yi nadama a ɗan tattara a dawo mu rungumi ƴaƴan nan mu zo mu ci gaba da zama tunda yanzu gida kin ga ya zama naki ma kin ga kenan alhamdulillah ni duk ɗakin da kika ga dama cusa ni zama zan yi to ai shi ka san lamarin ubangiji haka yake amma kai ma ka ɗauka wannan irin taka kaddara ce babu kuma ɗan adam ɗin da yake wuce zaren kaddarar rayuwarsa um, ina matar taka samira ina ai samira da ke ba irin kuɗai ba ai bayan kin bar ni alhaji salman al-farisi a a a andira to mafi mushkila in ji larabawa ba ka da wata matsala da ni dama ina gida a a <laughs> to ba ka da matsala zan tafi ko zan zan dauke ka zan zo in dauke ka kar ka ji komai <laughs> me gidan wai ne da kake waya wani abokin kasuwanci na yi wani salmani da farisi da nake yawan faɗa to shi ne zo yanzu da yake gaya min ya dira na airport to shi ne nake tunanin kawai barin jin da koshi airport mm. a gaskiya ne ba inda za ka je ina ma wayar na ganta ba inda za ka je ban ba da odar ka fita ba gaskiya saboda ni lokacin ka nake so ba wai yawan fice fice ba gaskiya <laughs> banda abinki samira ba sai an fita ake lalubuwa ba to me ka lalubuwa ko ne abin da za ka lalubuwa wanda ya wuce ni kawai mai zaman mu gaskiya ni ba na son ka fita duk wani abin da za ka lalubuwa kawai ka bar shi Me zaman mu kawai mu sha soyayyar mu a gida a'a kin ga hako bambancin ki kenan fa da da sajira sabira babu wata rana da za a ce an tattauna an yi wasu maganganu da suka shafi soyayya da za su zaga mutum rai Oke kana ma nufin kenan ba ma tazara tsakanin ni da tsohuwar matarsa da ka kore ta a nan gida? Ni zafi Samira ba haka nake ne. A kai ka ce min kai tunanin ta ma kake yi. Ina so ki gane cewar me na gane bambanci mai yawa tsakanin ki da ita. Ai shi ne nake gane ki. A ce ana tattalin kawo ba so ka fita. Ai wani abu ne. Allah da gaske yanzu zama na kenan ba sai ma na fita ba a gaskiya kai zamar ka sha soyayyar mu a gida to kuma in ba abinci a zai wani abinci kuma ana zaune kalwa ai ba wani abincin da ya wuce soyayyar da zamu yi Allah ya ka wai kai yira ina kaunar ka ne gida na a ni ko da ga haka ko ni na san haka yanzu dai ba fita a ba fita. To Salman Lufar zai haƙuri. Kawai ya haƙuri yanzu ma kai ba ranar rufe wayan saboda kar yi ta kiran mun kai ma ya ɗaga mun. Ko ya ji ta a kashe ba matsala? Ba ya yi ban da kes da shi to ka shi ran da awa ɗaya sai a kunna shi kenan yi ji shiru a da a ci gaba da abin da ya kamata <laughs> a wanzu ta ango mai daɗin to haka kurin da zamu bakin ciki za a cuce ni ga inda za a tattala ni za a mutane za su hana da ni a banza a wasu ai kai baka ga komai ba ma tukuni sai dai kwantar da hankalinka soyayya insha Allah a nan cikin gidan ka ci gaba da ganin farin ciki kenan fiye da na baya na godiya da haka Ki me zafi haka? Me zafi? Da ba kake yi? Wai in kashe wayan nan da ne? Awa ɗaya? Kin ga masifa? Saƙonni sun kai guda tara? Wai duka abokanan mu'amala ta sun neme ni a cikin awa ɗaya? Duk kwangilolin da ake tunanin za a yi da ni duk an karɓe? Ga sunan na gani ga kina gani ga na ɗaya. Zai goma. miliyan hudu da rabi tare miliyan biyu da rabi har da na dubu ɗari ɗaya da hamsin ma wai shi ma ba za a bani aikin ba sweetheart ya za ka yi kawai kai haƙuri ne wani haƙuri zan yi wake ke ga abin da ake gaya miki ba ni fa da wani abin da na dogara da shi a duniya sama da waɗannan mutanen da nake harkoki da su To yanzu ya za a yi? To gashi sun ce sun soke kwantaragin su da ni gaba ɗaya shi kenan in ba ka haka ba tsiya cewa fa zan yi fa kenan ba. Ina na ga yadda zan je in samu kuɗi a kwanakin nan bashin da na ci Allah ne kaɗai san miliyoyin da na ci bashi. Bashi ake bi na yanzu. Yanzu idan ban yi waɗannan ayyukan ba yanzu ina zan samu kuɗin marzin ibiya mutane kuɗin su. Bashi? Sosai kuwa. Da abin da na malaka ba zai iya biyan bashin da nake na ci ba a 'yan kwanakin nan. To yanzu kai duk zaman da kai babu wadda ka dogara da shi kenan lallai sai shi shi kaɗai? Salman Farisi ba ni da sama da shi a cikin duk wanda nake mu'amala da su shi haɗan da su. kuma dalilin wannan wai gashi sakon da ya ƙara turo mun wai ransa ya ɓace saboda na rufe masa waya To yanzu baka da wata waya baka da wata hanyar da zaka bi kenan. Ni ba ni da ita. Salman Al-Faris yanzu gashi na kira shi ya fi so 60 kafin ki fito din nan. Waya ta iya ce ma kawai dina kiran sai dina mu'amala da ni. Ka shiga tashin hankali. Ai ba kai ka shiga cikin tashin hankali ba ni ce nan na shiga cikin tashin hankali gaskiya in dai haka ne ba zan iya zama da kai ba. Kamar yaya? Kamar da yadda ka ji na gaya maka. yanzu in shiga masifa kuma kici ba ki zauna da ni ba so kake na zauna idan an zo za a kama ka a tafi da kai ni in hada hadda ne haka kake so a wallahi da sarkin ha ba sanya daɗin nan da ke aka ci daɗin nan ko ba haka ba bayan kenan yanzu gaba ake hari yanzu kenan sai dai ni in sha bala'i na ni kaɗai baki a ciki ba gaskiya ba ne don ga tafiya ta ni yanzu haka ma tafiya zan yi garin mu zan tafi ba wani zaman da zan sake yi da kai gaskiya don ba zan zauna wannan bakin talaucin da zaka shiga ciki ya raɗe ni ba wallahi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwarin jin sallar la'asar ko na samu fita na lillahi na ilaihi rajiun Allahu akbar wato ita samira kinga ba ma matari ta ji ba za ta iya ba ta tafi ta bani Am, ka yi haƙuri, saboda dole in baka haƙuri. Dalili kuwa shine na ɗan yanke wani hukunci ba tare da na nemi shawararka ba. Maganar yara dai da kake yi gaskiya na kai su daular Larabawa, ina so su yi karatu a can, saboda su tashi da harshen Larabci su kuma tashi da kyakkyawar mu'amala. Magana kuma da kake wai ta ko na zo mu koma ne a ba wannan magana. Sai dai amma kofa a buɗe take duk sanda kake neman wani tallafi za ka iya kira na na taimake ka sannan kuma kamar kana ganin wata ɗaya ya ishe ka ka tattara kai fakin don a zo a gyara min gidan ko kuma wata biyu ne baka da matsala zan iya baka gida kuma yanzu aina ki ne yadda dai kika ga dama haka zaki amma dai da kin taimaka min dai mun dan dai zauna dai dan dai na samu dan murmure tun da dai yanzu dai na riga na gama na ga rayuwa ina ganin kamar idan wata ɗaya yayi maka za ku iya fakin dan Allah saboda ina so a zo a gyara mu gidan da sauri in kuma bai ma ba zan iya ƙara maka wata ɗaya yawa sai an dai ka manta in dai akwai buƙatar wani tallafi za ka iya sanar da ce rayuwa ce rayuwa Allahu akbar na mun gode maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun dai ga yadda lamura suke wakana a cikin wannan lamari don haka ba fan ban fa gama jiwa ba baki daya wannan dai gargadi ne gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci wannan tasha za ta ci gaba da kawo muku irin waɗannan shirye-shirye kala-kala kuma ba wai ku kalla kawai a yi murmushi ko a yi ji daɗi ko a bayar da sauransu ba magana muke yi ta ya za idan an kalla a gyara kuma a yi sharing a tura wa mutane su ma su gani domin su ci gaba da amfana duk damar da ka samu matar kamar fara asirin ka ce da yawa mutane suna rena mata su na farko su rika cewa ai ladan noma ladan noma kuskure ne ba wanda yake da sama da matarsa ta farko sai da idan ita ce ta yada girmanta So haka a mutunta ta a bata girma a darasi ta ta, to kuma da yau gare ka gobe ga dan uwanka gashi dai Alhaji Sa'adu ba fa ni bane wannan duka <laughs> eh, abubuwa ne ko ba ka ba eh, Alhaji Sa'adu ya shiga ya shiga wani hali ya shiga hajaran majaran ya furgice kun ga dai ga ita uwar gida kina ina ne uwar gida ga yanda uwar gida ta watsake da ta zama na kwarai yanzu ka ga yanzu yin kajin nan sai ka tafi sai mu kai ki dawo da Allah zuwa ni ke amarya to dai ina ga wannan amarya ne mai farar kafa ce a kiyaye gaskiya a kiyaye wannan shi abin da muke fata mutane su rika fahimta su gane ina aka dosa kusa kusakure ne da yawa mutane suke tafkawa kuma yanzu mata daɗi kuke ta yi <laughs> wallahi maza ku dinga mhm. mana adalci da daɗi da ba daɗi idan muka ce muna son ku duk duniya muna son ku mu sha wahala da ku amma da tsarar namiji wai ya ɗan ji wasu ɗan cadas a hannunsa eh. shi kenan sai a ce ni wallahi yanzu a ya san aure sai ba fa duka bane <laughs> yawwa kuma zan tono ku zan faɗa gaskiya subscribe Ali Jadi Hausa TV a YouTube sai ma da shiri na gaba ga kuma lambar wayar mu nan ga mai sako a dan turo oh, eh salamu alaikum salamu alaikum